Kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kuma ministan sadarwar kasar Isa cire Bakari ya yi wa manema labarai jawabi a ofishin sa da ke birnin Yawunde kan irin nasarar da dakarun tsaron kasar ta jamhuriyar Kamaru suke samu na yaƙi da suke yi na gaba da gaba da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa musamman ma kan iyakan kasar tarayyar Najeriya da kasar jamhuriyar Chadi. a fata wanda dakarun tsaron mu suke yi a fagen daga a 'yan kwanakin nan dakarun tsaron namu sun halaka maharan boko haram guda ɗari mun kuma kamo manyan makamai da motocin da suke amfani da su har ma da su wayan salulansu da sauran kayayyaki ko sinadarin da suke amfani da su wajen era mabamai kana su kuma sun kashe mana zanatan mu guda uku ko da jiya ma sai da waɗansu 'yan mata guda hudu waɗanda suke ɗauke da bumabumai a jikinsu suka tarwaɗa kansu da kansu amma ba su kashe kowa ba sai dai sun jikata 'yan kato da goron su uku wanda yanzu haka suke asibitin garin mura domin kula da lafiyarsu wannan ne yasa na tambayi malam abakar dan birnin marwa ne ko ya yake ganin zaman lafiya ya kan kama a wannan jihar tasu gaskiya gwamnatin kamaru suna ba da ƙarfi yanzu sosai domin a shashin mu ta marwa yanzu nan kam komai na shigewa ana kasuwanci motoci na aiki kuma komai na tafiya daidai kai tashi tashin bumabumai nan kam yanzu kan alhamdulillahi da sauki ba kamar da ba muna jinjina wa gwamnatin kamaru sosai da aikin da suke yi e hakan ne an gama kam tun da dai komai na nan lafiya kan ba wani tashi tashin hankali to fata na kuma allah ya daɗe dora mu kawai bisa kansu Mama Awal Garba, mulyan Amurka daga ƙasar Kamaru.